Masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe. a sashen hausa.com ko kuma biyo a hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau litinin 22 ga watan Oktoba. Ibrahim Kalamashi Garba ne da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko dai ga kanun labaran. Turkiya ta fito da wani sabon faifan bidiyo da ke nuna cewa hukumomin Saudiya na kokarin ɓoye abin da ya faru ga ɗan jarida Jamal Khashoggi. Rasha ta ja kunnen Amurka game da batun janyewa daga yarjejeniya ta makamai. amurka ta ce za ta rage kudaden tallafi da take baiwa wasu kasashe uku da ta ce sun kasa hana bakin haure kwararowa zuwa cikin kasarta. To kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za ku ji halin da ake ciki a garin Kaduna inda wakilinmu ke cewa garin na Kaduna ya tashi sayau babu wasu alamun tashin hankali. Za kuma a ji cewa runduna ta shida ta sojojin Najeriya ta miƙa motocin tankokin mai da ta kama daga hannun rayun man Najeriya ga hukumar EFCC shiyar Rivers. za kuma a ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya tura wata tawaga zuwa kasar mali don ta gana da shugaban kasar da kuma jagoran 'yan adawa bayan ɗage zaben kasar wanda ake ganin na iya kawo rigima kamar kowace ranar litinin yusuf aliyu harande na tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Wani faifan bidiyo da ya bulla ya nuna wani wakilin gwamnatin Saudi Arabia sanye da tufar ɗan jaridan nan na Amurka mai suna Jamal Khashoggi yana barin karamin ofishin jakadancin Saudiyar a ranar biyu ga watan nan na Oktoba abin da ke nuna alamar cewa kamar shirya gwada kamar shirin Khashoggi ɗin ya baro ofishin da ransa. don a ɓoye cewa kashe shi aka yi hukumomin shari'a na turkiyya ne suka ɗauki hoton kuma suka nuna shi yau litinin a tashar talabijin ta cnn inda ake ganin alamar cewa hukumomin saudiya sun so su yi amfani da wani da ya yi kama da kashogi don ɓoye gaskiyar abin da ya faru da shi wannan bidiyon ya bulla ne a daidai lokacin da hukumomin saudi arabia ke ba da wani sabon bayani a ƙoƙari na fayyace gaskiyar abin da ya samu kashogi wanda marubuci ne mai yawan sukan lamarin yarima mai jiran gado muhammad salman da kuma rawar da ƙasar ke takawa a yaƙin yemen a rubuce-rubucen da yake yi a cikin jaridar washington post a halin yanzu kuma kasar saudi arabia ta ce yau litinin yarima muhammad salman ya yi magana ta waya da iyalan dan jaridar domin yi musu ta'aziyya kan kashe dan jaridar a yau litinin gwamnatin rasha ta bayyana damuwarta game da kudurin shugaban amurka donald trump na ficewa daga wata muhimmiyar yarjejeniyar makamai da aka cimma a zamanin yakin cacar baka inda ta ce wannan matakin zai jefa duniya cikin hali mai hatsari sosai dimitri Peskov mai magana da yawun fadar shugaban rasha ya gaya wa manema labarai cewa kasar rasha ba ta karya ka'idojin yarjejeniyar ba ya kuma ce idan amurka ta ce za ta soma kera wasu sabbin makamai masu linzami ita ma rasha ya zama tilasta shiga kera nata makaman sabbi Peskov ya ce jami'an Rasha suna so su samu ƙarin bayani akan shirye-shiryen da Amurka ke yi game da yarjejeniyar ƙayyada makaman masu cin gajeren zango a lokacin tattaunawar da za su yi cikin wannan mako da mai bawa shugaban Amurka shawara akan harkar tsaro wato John Bolt. A yau Litinin Bolt zai gana da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da kuma shugaban Rasha ɗin Vladimir Putin. shugaban amurka donald trump ya ce yanzu, yanzu kam kasar tashi za ta zabge yawan tallafin kudaden da take baiwa kasashen guatemala honduras da el salvador saboda sun kasa tsayar da dubban mutane da ke haramar kwararowa zuwa cikin amurka a matsayin bakin haure na haramun shugaban na wannan kalamai ne a daidai lokacin da dubban bakin haure waɗanda galibinsu suka fito daga honduras suka tashi a suka garin tapachuca na kasar mexico inda daga can suke a fatar ci gaba da tattakin da suke kai tsaye zuwa nan amurka don gujewa tashin hankali da matsanancin talauci da ke addabar su a can kasar tasu sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce suna nazarin abin da ke faruwa yayin da suke zargin bakin hauren da karya dokokin kasashe da suka ratso akan hanyar su ta zuwa amurka kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murai amurka daga nan birnin washington jiya lahadi ita ce rana ta biyu mafi yawan mutanen afghanistan suka samu damar jefa ƙuri'unsu a zaben 'yan majalisar dokoki na ƙasar hukumar zaɓe ta ce mutane miliyan hudu daga cikin miliyan tara da suka yi rijista ne suka fito zaben a ranakun asabar da lahadi duk da irin kalubale da aka samu na rashin buɗe wasu wuraren jefa ƙuri'a da kuma matsalolin da aka fuskanta na tangar kayan zaɓe ana gudanar da zaben ne cikin tashe-tashen hankali. Kamfanin dillancin labarai na France wato AFT ya ce adadin mutanen da suka rasa rayukansu ko kuma suka samu raunuka a rahotannin da suka shafi zaɓe ranar Asabar ya kai kusan mutane 300. Ƙungiyar Taliban da ta sake gargaɗi cewa za ta ci gaba da kai hare-hare a kan guraren jefa ƙuri'a da kuma duk wani abin da ya shafi zaɓe. Pakistan da Rasha sun fara wata rawar dajin haɗin gwiwa ta sojojinsu a ƙoƙarin da suke na shirya tinkarar mayaƙa 'yan kishin Islama na Afghanistan. Jami'an sun ce a yau Litinin ne aka ƙaddamar da wannan rawar daji a cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Pakistan da ke garin Fabi mai tsaunuka da yawa. Wani kakakin rundunar Pakistan Major General Asif Gafur ya ce wannan ita ce rawar daji ta uku da aka taɓa shiryawa tsakanin ƙasashen biyu. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara yada zangon ne a jihar Kaduna inda rahotanni ke nuna cewa ƙura ta fara lafawa bayan mummunan tashin hankalin da ya sanadin rasa rayuka da dama. Nasiru Yakubu birnin Yaro gare ka. safiyar litinin dinnan garin na kaduna ya tashi sayo babu wasu alamun tashin hankali malam hallur abdullahi maraya ɗaya daga cikin masu gudanarwa ne na gidauniyar zaman lafiya a arewacin najeriya wato global peace foundation ya yi mana tsokaci akan abin da ya faru da kuma matakan da gwamnati ta ɗauka bayan faruwan al'amarin. Kama abin da ka sani tuntuni mu ba ma jira cewa sai rikici ya faru sannan mu wa mutane bayani akan abin da ya shafi mahimmancin zaman lafiya da kuma asarar da ɗan adam yakan iya samu idan ya jawa kansa rikici ko wasu suka jawo masa. Tumun daɗe mana wannan wato babban matsalar shine ita hukuma takan zauna ne ta bari sai abu ya faru sannan ta ce za ta ɗauki mataki wato kamata ya a rika cewa ko da yaushe an ɗauki harkar nan ta zaman lafiya ana yaɗawa mutane a lokacin da suke jin daɗin zaman lafiya ɗin Shi ne zai sa ka ga cewa in Allah ya so da irin wannan tashin tashina ba ta samu ba. Pasto Yohana Waide Boru shi ma shugaban farfado da zaman lafiya ne tsakanin mabiya addinan Kirista da na Musulunci a garin Kaduna kuma shugaban kare 'yancin bil'adama wato Global Network a Najeriya. shima ya nuna rashin jin daɗinsa akan abin da ya faru. Eh gaskiya abin ba dadi amma babu yadda za mu yi sai dai mu roki Allah Allah ya sauke Allah ya yi mana wannan bala'in wato kuma tun ranar alhamis abin da ya faru a kasuwar magani dama a wannan shekarar ran 26 da abin ya faru a wata na biyu mu ne kungiyar nawa ne da wurin sun ka je muka sasanta su muka goda Allah da yadda suka ji mu sai kawai muka ji abin ranar alhamis dai sun ya da ni da kuma kungiya da mazama abin ya faru ba kai minti talatin ba aka kira ni na kira gidan gwamnati na gaya masu. to wallahi na je da abin da gwamnati suka yi da sauri sauri wasu daga cikin mazauna garin Kaduna sun shaida mani halin da ake ciki yanzu da haka malam Salisu mazauni ne a unguwar Dosa da ke cikin garin Kaduna to halin da ake yanzu alhamdulahi yadda muke gani akwai jami'an tsaro da gaskiya al'amari a kusan kowane sassa musamman inda ake ganin cewa akwai yiwuwar irin wannan tanzoman amma dai za ga mutane suna al'amuran su a gefe-gefe haka ana dan mubin haka ba wai irin ba za ka ga kowa din nan ba babu wani abu mai kama da wani tashi hankali babu kuma wani labari mai kama da yunkurin yiwuwan haka din. Alhaji Alasan Nefa sarkin ladanai shi ma mazaunin unguwar Mu'azu ne da ke kudancin garin na Kaduna. Alhamdulillah nan dai unguwar Mu'azu Kaballa Junction a bakin ruwa ne kawai muka so mu samu dan sabani jiya gwamnati ta nuna mana cewa eh gaskiya tana kokarin ta kuma abin mu yaba ne kuma muna ma Allah godiya duk da taimakon da shi kansa Allah ya mana da Allah ya ba gwamnati basiran ta miƙe a tsare rayuka bayan Allah. Ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto babu wani labari ko sanarwa daga ɓarayin gwamnati da ke nuni da rage lokacin dokar hana yawo da gwamnatin ta kakabawa garin na kaduna da kewaye nasiru yakubu birnin yaro muryar amurka daga kaduna a najeriya to a gaida Nasiru daga Kaduna kuma bari mu kada jihar Rivers inda runduna ta shida ta sojojin Najeriya ta mika motocin tankokin mai guda goma sha bakwai ga hukumar yaƙi da almundahana ta EFCC shiyar jihar ta Rivers wadda ke birnin Fatakwal. Lami bakar gare ka. A baya-bayan nan ne dai rundunar soji shiya ta shidda da hedikwatar ta ke birnin Fatakol a jihar Ribas ta ce ta kira wannan taron mika motocin ne tanka-tanka ga hukumar EFCC da ke shiyar Fatakwal domin waɗanda ake zargi da laifi su fara fuskantar shari'a game da wannan mummunan aika-aika na satar mai ko da dai motocin da rundunar ta kama manya da ƙanana ne da ake satar mai da su a sassa daban-daban na Najeriya. sun fi sama da ɗari uku to amma dai waɗanda aka kai ga tantancewa tare da mika ma hukumar ta efcc din sun kai kimanin goma sha bakwai brigadier janar ice wande da ya wakilci shugaban rundunar tsaro ta sis division da ke jihar rivers ya ce this morning we'll be handing over some trucks that were arrested to the efcc as you are aware the division is the forefront of fighting criminals ya ce a'a yau ne za mu mika wasu motoci da muka kama dauke da man sata ga hukumar efcc kuma dama kuna sane da muzakkarancin da wannan rundunar ke yi wajen dakule ta'addancin ɓata gari masu yi wa tattalin arzikin najeriya barna ta hanyar satar ɗanyen mai kuma tuni muka kafa wata runduna ta musamman don yaƙi da barayin mai ɗin mai suna sis division special company motocin da muka kama suna jigilar wannan mai na sata kawo yanzu sun fi ɗari uku. where we have 300 trucks and vehicles that have been arrested in. Malam Abdulhamid Bawa jami'i ne mai wakiltar shugaban hukumar EFCC da ofishinta ke jihar Rivers ya ce. I am here to take over the 17 trucks on behalf of the acting executive chairman of the EFCC Mr. Ibrahim Mustafa Magu for prosecution. Ya ce na zo nan ne bisa wakilcin shugaban shiya na hukumar EFCC da ke Fatakwal don karbar waɗannan motoci guda goma sha bakwai tare da bayanansu a maimakon shugaban hukumar EFCC na ƙasa Malam Ibrahim Magu don fara shirin gurfanar da waɗanda ake zargi a gaban kotu da hakan ne na yi ƙoƙarin jin ta bakin ɗaya daga masu waɗannan motoci da ake kamawa cewar suna ɗaukar man sata kuma ga abin da yake cewa. Sunana Alai Shu'aibu da madawakin Tillan Fulani kuma ana harkar transport ne a jihar Rivers State. Ana fuskantar wannan matsalolin wanda mu masu motoci ba mu san irin waɗannan abubuwan suna faruwa ba sai daga baya. Wanda muna kiran direbobin nan mu musu bayani cewa to gaskiyan al'amari wannan abubuwa abu ne na gaskiya ba mu abin da muka sani shine mu dora kaya wanda gwamnati da shi akan mota a kai masu kaya kayan su saboda a yanzu haka irin wannan matsalolin mu sun riga sun shafe mu wanda yan kasuwa har sun daina mu'amala da mu saboda irin waɗannan abubuwa a yanzu haka akwai motoci da aka kama wanda da gishiri a ciki babu wanda zai iya tabbatar da cewa yaushe ne aka fara fashe bututa mai tare da satar danyen mai a Najeriya to sai dai a shekaru da dama matsalar satar ɗanyen mai kusan matsala ce da ta gagari hukumomi a ƙasar ta najeriya kuma an kasa shawo kanta har kawo yanzu duk da ƙoƙari da hukumomi ke tabbatar suna yi a bisa dai wata fahimta akwai bukatar hukumomi a ƙasar ta najeriya da su sake duba bukatar rundunonin tsaro musamman a yankin niger delta da ke tunkarar waɗannan barayin mai game da kayayyakin aiki da za su iya fuskantar ƙalubale na 'yan bindiga lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamido daga Fatakwal kuma bari mu nufi birnin tarayyar Najeriya Abuja inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tura wata tawaga zuwa kasar Mali don ganawa da shugaban kasar da kuma jagoran 'yan adawa sakamakon ɗage zaben kasar da aka yi al'amarin da ake ganin ka iya janyo fitina. Tawagar na ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin wajen Najeriya, Mr. Jeffrey Onyema, da kuma shugaban hukumar gamayyar ƙasashen yammacin Afirka, Jean Claude Cassie Brown, sun gana da jagoran 'yan adawa Samaila Sese, wanda shine babban wanda ya kalubalanci shugaba Ibrahim Bubakar Kaita a zaben shugaban ƙasar zagaye na biyu da aka yi ran sha biyu ga watan Agustan wannan shekara. Tawagar kazalika ta kuma gana da Prime minister ƙasar ta Mali, Samailo Mega, da kuma shi kansa shugaba Ibrahim keta. da kuma sauran ministoci. Ministan harkokin wajen Najeriya Mr. Jeffrey Onyema ya yi bayanin irin sakon da shugaba Buhari ya ba su zuwa ga shugaba Ibrahim Keita. Muna matukar girmama shi don haka muna son a yi taka tsantsan. Muna son kuma ya taka rawa wurin daidaita al'amura a cikin kasar ta hanyar yin zaɓe. Akwai zaɓen 'yan majalisu da aka ɗage domin kowa ya amince a gaba ɗaya cewar kasar bata shirya ba. already uh, for it. Ambassador Suleiman Dahiru wani ƙwararren jami'in diflomasiyya ne. Wasu mani ina an daɗe ana rikici a wajen. Su 'yan siyasa ɗin ni a gani na ba wai maganan kishin zuciya na ƙasa ya dame su ba. Su su samu biyan bukatansu ne kawai. kuma ba a yin siyasa haka in ana so a yi siyasa na gaskiya za a dubi me za a yi wa jama'a ba wanda ba me za mu yi wa kanmu ba. Saboda haka daidai ne da shugaban ƙasa ya tura minista na eh, eh, aikin harkokin waje ya tattara waɗannan mutanen ya yi musu magana idan suka yadda suka saurare shi in suka yadda suka suka sasanta tsakaninsu ba wani abu wanda ba za a iya tattauna a sasanta ba mai sharhi kan al'amuran yau da kullum aliyu shamaki na mai cewa idan shugaban kasa ya amfani da dama irin ta siyasar najeriya ya tura ta wata kasa za ta yi tasiri musamman idan ka kula a shekara ta 2015 juyin jihadi ya kai a kasar nan to watakila wannan zai iya bashi karfin gwiwa shi ma ya ga cewa a matsayin wannan najeriya da take shugabancin kasashen afirka ta taka rawa a siyasar duniya ko a siyasar afirka wannan abin fata ce yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da wannan sako na shugaba buhari zai yi a siyasar ta kasar mali hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To gaida Hassan da wannan rahoton yanzu kan bari mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Fatima Sade Sa'idu Daura ta ce, Fatan alheri gare ku VOA Hausa. Rikicin da ke faru a jam'iyyar APC a wasu jihohi wanda har ta kai ga wasu 'ya'yanta suna ficewa wani babban komawa baya ne ga jam'iyyar. Amma a gaskiya da shugaba Buhari yana sa baki don sasantawa da hakan bata faru ba. Sai kuma sako daga Asma'u matar Bashar kansila sojan dirin dajin jihar Kebbi da Maryam Umar Lawal dan Fulani suka ce, Salam sashen Hausa na muryar Amurka. Gaskiya ya kamata sojojin mu Najeriya su gaggauta sake sabon yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Duba yadda miyagun Boko Haram suka kashe manoma sha biyu tare da jikkata mutane da dama a wasu ƙauyukan jihar Borno da ke arewa maso gabashin ƙasar. sai kuma sako daga abdulsalam dambam salam voa hausa hakika rikicin kabilacin da ya barke a kaduna wani abin takaici ne da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya mu nigeria ga kuma sako daga abubakar kawu girgir daga jihar yobe ya ce tabbas kalamai da sanata shehu sani ya yi a kan cewa gwamnonin najeriya sun fi karfin shugaba muhammadu buhari hakika za mu iya cewa da akwai ƙamshin gaske a cikin zancen nasa ganin yadda gwamnonin ke cin karansu ba tare da buhari ya taka masa birki ba da fatan shugaba buhari zai rika daukar matakai akan wannan ire-iren zargin da ake yi masa domin tsabtace gwamnatinsa sai kuma sako daga suleiman hamisu fintuwa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka batun rikicin da ya faru kwanan nan a garin kaduna ya kamata al'ummar jihar kaduna ku sani cewa duk abin da zaman lafiya bai yi muku ba to hakika tashin hankali ma ba zai yi muku ba da fatan allah ya kare afkuwan hakan nan gaba. sai a mana aikin gafara saboda tangaɗar na'ura kun saurari ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu dai ga shirin na ilimi garkuwar ɗan adam ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na yau ya yi tattaki ne zuwa yankin kudu maso gabashin Najeriya don duba da irin halin da ilimi yake ciki a yankin. Musamman ma idan aka yi la'akari da ilimin 'ya'yan makiyaya, wanda lokuta da dama ba sa samun irin kulawa da ta dace da su. wanda wasu ke danganta shi da rashin mai da hankali na hukumomi da Allah ya rataya wa nauyin. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a yankin, Alphonsus Okoro Igwe, ya shiga cikin ƙungurmin dazuzzukan da ke yankin. don ganawa da Fulani makiyaya da jin irin taimakon da gwamnatoci a matakai daban-daban ke ba su. Fulani makiyaya a wasu sassa na kudu maso gabashin Najeriya sun koka da cewa rashin ilmantar da 'ya'yansu na matukar ci musu tuwa a ƙwarya, lamarin da ya sa suke mika kokon baransu ga gwamnatin tarayya don ta dube su da ido rahama. Alhaji Gidado Sidiki shine shugaban kungiyar Miyatti Allah reshen kudu maso gabas kuma akan wannan al'amarin ne muka samu zantawa kamar haka. A gaskiya a nan kudu maso gabashin Najeriya akwai kalubale akan ilimantar da yaran Fulani. Lallai akwai makarantu wanda da akwai su irin na nomadic na wanda ake kaiwa ana karanta da yara makiyaya. To wannan makarantun gaba da yanzu yawancin su dukkan ba aiki saboda na farko akwai waɗanda musamman da suna gurin suna karatu sai suka ɗaura kasan su fulanin daji gaskiya ɗaura muke ba ma zama guri ɗaya To wayansu inda aka sa makarantun mutanen mu sun bar gurin kuma an gina gidaje a gurin gonaki ya je gurin sauran dole za mu kaura kuma dama anan ne makarantun suke. To hmm. yi mun kaura mutanen da suke zuwa su karanta da yaran mu ba za su saka relocate inda muke ba kuma ba sa zuwa. Hmm. Yanzu a gaskiya akwai kalubale yaran mu gaskiya ba sa samun makaranta. Yanzu kwanakin baya a taron da kuka je a Abakaleke rahotanni na nuna cewa kun samu shi gwamnan ya muku alkawari har wai shi da kansa zai ɗauki mata mataki cewa duk yaron bafulacin da ya samu baya makaranta zai hukunta iyayensa. Kuna ganin ke gwamna Ebonyi din gwamna Jeff Kumahi yana zartar da wannan matakin. Eh ya yi magana amma har yanzu dai mu gaskiya ba mu ga wani abu a ƙasa ba har yanzu dai ba wani abu da ka yanzu. Wannan makarantun dai ma har ma Ebonyi din wannan nomadic din ba sa existing kamar yadda suke da. an yi alkawarin ba a cika ba kenan? A gaskiya ba cika ba. Kasan lamarin gwamnati dama za a yi magana wani lokacin suna cikin shirin za su yi amma ba su samu yi ba. Wani lokacin kuma ba ana mantuwa. Lokacin kuma in ba an bi ba in ka ji gwamna ya magana sai ku wanda aka yi magana kan ku sai kun bi magana in ba ku yi magana ba kada ba za a yi wani abu a kansa ba. To yanzu wace kira kake? Wato abin da nake kira da gwamnati na ƙasa ba kiɗa gaskiya kafin a samu zaman lafiya sai an samu daidaituwa kuma an samu fahimtar juna. Kuma fahimtar juna baya yi ba tare da ilimi ba. To kaga yanzu irin wannan rikice-rikicen da ake gani ana yi wanda ake cewa ana danganta shi wani lokacin da Fulani wani lokacin kuma da gaske ake yi da sauransu. in akwai ilimi ina ganin wani abun ba zai faru ba saboda budu musulmin da ya yi karatu ba zai sa kansa cikin wani rikici ba a ga yawancin rikicin nan gaba da rashin ilimi ne amma in Allah ya sa gwamnati ta sa ido akan fulani da suke daji nan an nemo musu matake na ilmantar da su kaga ina ganin wannan abubuwan da suke yake faruwa za a samu saukin sa shi gwamnati ai ba fidda kuɗi kawai za ta yi ba in ta fidda kuɗi za ta tabbatar cewa wannan kuɗin da ta fitar anya an aiwatar da abin da ta faɗa a yi da kuɗin kada ne ko Mm. to mu a gaskiya ba mu a gasa ba tun da yaran mu ba sa yanzu nomadic school da sai yake na fulani gaba da ba yawancin ba wanda yake aiki to don haka da ba sa aiki sai mu ce kudin ba sa aiki ina kira kuma da iyayen yara ma su ma a gaskiya inda ake da nomadic din su rinka turo yaran su zuwa makaranta ai ai ba kawai sai an yi mu nomadic ba mutum ma zai iya turo yaran yaransa shi ba fulani mutum ne mai arziki yanzu yana cewa mu waye ne mai arziki a cikin common people ai ba fulata ne shi ne mai arziki da ya tashi ya samu sani a bayan gidansa to ina kiran iyayen yara su rinka sa yaran su makaranta ba sai sun jira gwamnati ta yi musu ba su rinka sa yaran su makaranta saboda da ilimi za a yi kuma in ba ilimi ba shi gaba don haka suna ganin irin yadda ake yake faruwa yanzu haka in ka je kowane farasafal a cikin daganan nan za ga in ka samu bafula ta nika za ka samu wanda bafula ne ba da wajen casa'in da tara to in an zo decision making ga mutane casa'in da tara dai sun yi karfin mutum biyu kaga ne ko kaga in suna ilmantar da yaran su kaga su ma yaran su za su zama in an zama 50 kaga su ma su zama ko 30 ko 40 kada za a samu dai bayani mai karfi kuma ba ba hmm. amma sai an je saboda rashin makaranta sai a je decision making inda za a je decision making sai ka samu ba ba ne ko guda kuma wannan decision din ana yin su akan bakulata ne haka mm. abin yana kai mu ba bisa wannan kirar ga iyaye ne wasu fulani makiyaya a rugage da ke onimo da okigwe a jihar imo da kuma isukwato a jihar abia suka ce suna iya bakin kokarin su na ganin ƴaƴansu sun ilmantu sai dai suna buƙatar gwamnatin tarayya ta masu kusa ta gan halin da ƴaƴansu ke ciki ta kuma kawo musu ɗauki sunana yusuf ibrahim wato mun yi ƙoƙari akan wannan samun ilimi mu yi hadda wani temporary na inda za a koyar da yara hmm. kuma gwamnati bata zo ba a nan ke kenan a nan wajen hmm. a tsaya mana ma mu tsaya a taimake mu ma babu mu mun kashe kuɗin mu mu yi domin su zo ba mu gani ba masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka dakata godiya ta musamman ga wakilin sashen hausa na muryar amurka a yankin kudu maso gabashin najeriya alphonsus okoro igwe sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin washington gundumar columbia Bissalam. A maza da mata don wazan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don ka. To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya, amma fa a taƙaice. Turkiya ta fito da wani sabon faifan bidiyo da ke nuna cewa hukumomin Saudiya na ƙoƙarin ɓoye abin da ya faru ga ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi. Rasha ta ja kunnen Amurka game da batun janyewa daga yarjejeniya ta makamai. Amurka ta ce za ta rage kudaden tallafi da take baiwa wasu ƙasashe uku da ta ce sun kasa hana bakin haure kwararowa zuwa cikin ƙasarta. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma da adakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin ta kuma bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Ralph McLean. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da daddare lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan abin da shafi wato yadda ake amfani da addini musamman ma a arewacin Najeriya ake cutar da juna fiye da yadda abin ake faruwa a kudancin Najeriya muna son mu ji ra'ayoyinku kan wannan batun sai dai muna buƙatar mutum ya yi amfani da kalaman da za su kawo ci gaba kuma su kawo fahimta tsakanin al'umma mun gode sai allah kai mu